al'ummar ƙauyen fasatau da ke yankin gidan rimji jihar Maraɗi, ruwan gulbin da suka gita ta garin su na rage masa hamzarin hulɗar jama'a da makwabtansu da ke ƙetare ruwan abin da yasa su suke kokawa musamman ma irin yadda gulbin ke cin mutane kusan goma a kowace shekara a wata ziyarar aiki da almansur tv ta kai a garin na fisatau al'ummar garin sun yi tsokaci Tunda muka taso da hadama muka da na fisatau tudu a takaice shekara ta fi ashirin duk shekara muna samun matsaloli akan waɗanga ruwa suna ci mana mutane kuma mu cin mutanen nan ba mu shin daɗin shi ba mu ƙamna shi ɗan uwan na ɗiyan na kakannin na ƙannan na aka ci akan matsalolin wa'anga ruwa lalle muna amfani da ruwa na hadama muna shauke-shauke muna samu amma dangance da cin mutanen da suka yi mana ran mu ba shi daɗi wanda muka ji a matsala muka ji gaskiya duk shekara wannan ruwa in sun zo sai mana illa. Mamuda ɗan malam na cikin masu aikin fito da jirgin ruwa a garin na Fisatau ya bayyana yadda aikin nasu na fito ke tafiya tare da ma fatan nasu. Kawan masu zuwa kuma 'yan kasuwa ka ko wajen gaisuwa ko kuma harka ta biki dole na siya da mutum. Kenan kaga yan babu jirgin ruwa kaga babu zumunci. wanda aka so a ɗauka daidai mutanen da mutum zai ittiha da su kuma daidai mutanen da za ka yaddawa da su duk mun yi gudu muna ɗaukar mutum takwas wani bi ma yaran hamma haɗa ni su saboda jirgi ka san komi yake lahiya kakkar raka yi zuwa zuwari fata na mu da wanga aiki da mun kasa kanmu moyi lahiya. Duk da karuwar da jama'ar ƙauyen na Fusatau ke samu albarkacin waɗannan ruwa ko da sun janye bayan damina na samun kayayyakin lambu. Bai hana shugabannin garin damuwa ba da irin mutanen da gulbin ke ci a duk shekara. Ibrahim Bako, wakilin mai garin fisatau, ya yi wa dangin waɗanda suka rasa 'yan uwansu jaje sanadin kifewar jirgin ruwa a wannan shekara. Sannan ya yi kira da gwamnati da su kawo musu ɗokin gina musu gada ta zamani. Amfanin da muka ci da su in sun shiga fadama suna yi mana ambaliya ga fadamunmu ga gonakinmu muna ɗiba dawa muna ɗiba eh, meguro muna ɗiba tumatir in sun ka jayi eh wannan kaɗan ne daga cikin amfanin wannan ruwa kuma ga ta'aziyar da duka wa'anda abun ya shafa ina musu fatan Allah ya kiyaye gaba kuma kowa ya tsaye da yaron shi in ruwa sun zaka saboda mi saboda irin wagga da ka faruwa ba mu santa duk in mun in dai damuna ta yi to wannan matsala muna samunta sai mu zama kamar mun shiga kasu ba mu da wata hanya wadda za mu hita mu ta birni ko wasu kaya gare mu dole mu bar su na saidawa amma muna fata muna kira ga gwamnati ta ji kukanmu ta yi muna gada. Tare da fatan gwamnati ta ji wannan saƙo don yi wa al'ummar ƙauyen fasatau gada da za ta ba su damar gudanar da kai komo kamar yadda aka yi wa makwabtansu na tsibirin gobir. Mansur Sani, Almansur TV.